بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكوام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 23 ga watan biyu miladiya 2026 muna cikin suratul Rahman sura ta 43 a jerin saukan alkur'ani sura ta 55 a cikin jerin rubutun musafin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasta a rafa'aha sama Allah ya ɗaga wato gininta wawa ba'ad mizan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa adalci Allah ta tsoron fil mizan domin kada ya zama kun yi shishigi a cikin sha'anin awo wa aqimul wazna bil qisti ku tsayar da ma'auni da adalci wala tuqsirul mizan kada ku tauye ma'auni wal arda wada'aha lil anam kasa Allah ya riga ya kafa ta domin talikai fiha fakihatun a cikin ta akwai kayan marmari wan nakhlu zatul akmam da kuma bishiyoyin dabilai wanda suke da kwasfar da 'ya'ya suke ciki wal haɓu dhul asfi war raihan sannan Allah subhanahu wata'ala ya samar da kwayoyi wanda suke da ganyaye ko kuma suke da kaikayi war da kuma ganyayen kanshi ko kuma arziki sabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku ko biyu kuke karyatawa jinsin mutane da aljanu Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ambaci wato ainihin baiwa da ya yi ka tafariyar rahamarsa wadda mafi girmanta shi ne da ya sanar da bayansa al’ur'ani kuma Allah ya haddace ɗan adam ya sanar da shi bayanin yadda zai furta manufofinsa kuma ya fahimci abokin tattaunawa kuma Allah ya mana bayanin cewa da rana da wata dukansu suna gudana gwargwadon wani lissafi wanda yake tsararre sannan da taurari da bishiyoyi suna yi ma Allah subhanahu wata'ala jada to sai Allah ya ce was a rafa'aha sama Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka ta wa wada'a al kuma Allah subhanahu wata'ala ya kafa adalci a nan idan muka duba Allah subhanahu wata'ala bai ambaci ya halitti sama ba sakamakon ayoyi da dama sun ambata Allah subhanahu wata'ala shine halitti sama a nan sai aka yi magana a kan ɗaukaka ta domin gwanin cewa a wajen ɗaukaka ta shi yake nuna maka ƙwarewa a wajen gina ta kamar yadda muka sha faɗa duk ƙwarewar wani magini kowane ne shi bai isa ya somo aiki daga sama ba ya ce zai soma zuba dakin sannan kuma daga baya saka filar sannan kuma ya ɗora abin da zai ɗora dole ne sai an somo daga ƙasa kuma abin nan da yake sama dole sai an tokare shi to amma Allah subhanahu wata'ala aikin sa ba haka yake ba kuma duk abin da dan adam yayi ko menene dole sai ya tsufa sai tsufa ya zo masa dole sai karfin wannan abin ya ragu ko menene inda shiri ne na dan adam kuma dole sai yanayinsa ya canza sai ka gan shi ba a kalar da ka saba ganin shi muddin zai ɗauki lokaci amma shi aikin Allah subhanahu wata'ala saman nan tun da Allah ya ta babu wanda ya taba gani inda ta balgace ko ya zama wuta ko ko ta samu wata tangarda yadda Allah ya ta haka nan ba taba canzawa ba to Allah sai ke cewa rafa'aha Allah subhanahu wata'ala shine ya daga ta wa wada al-mizan kuma Allah ya zamo ya tabbatar da ma'auni ya kafa ma'auni to me ake nufi da ma'auni a nan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da ma'auni shine adalci saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba bil haqqi wal mizan wa anzalna ma'ahum al-kum daga arsalna wa anzalna ma'ahum al-kitaba walmiza, da ya kuma nasu bil qist Allah subhanahu wata'ala yake cewa tabbas Daga na laqad na rusulana na ce. tabbas mun aiko mu da hujjoji karara wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal da ya kuma nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas Allah subhanahu wata'ala ke cewa mun aiko manzanninmu kuma sai ya zamo mun ba su hujjojin da suke na su aikaku ne daga Allah subhanahu wata'ala kowane manzo Allah ba shi mu'jiza wadda dole mutanen lokacin su sallama masa cewa shi Allah ne ya aiko shi sana wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana kuma sai muka sauko masu da littafi da kuma ainihin ma'auni kuma nasu belkisto domin mutane ya zamo sun tsayu da adalci to nan sai malaman tausiri suka ce Allah ya saukar da adalci tun daga manzan farko da Allah ya soma aikowa har duka duk wani manzo da Allah ya aiko to sai da ya aiko shi da tabbatar da adalci a bankasa domin adalcin nan da shi ne komai yake iya gudana duk lokacin da aka rasa adalci a rayuwa to komai ya sakwarkwace komai ya lalace kuma ba za a iya cin nasara akan dukkan abin da ya zama ainihin an sa gaba ba to saboda haka Allah sai ya ce wasa ma'a rafa'aha kuma sai ya ce wa ba'al wasu malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga ɗaukaka da kuma daraja ta adalci Allah da ya ambaci sama kuma sai ya ambaci adalci saboda sama maɗaukakiya ce kamar yadda shi ma adalci maɗaukaki ne kuma shi ne ƙashin bayan kowace irin rayuwa rayuwarka kai ɗankin kanka rayuwarka kai da iyalanka rayuwarka da abokananka mabautanka abokanan mu'amalarka a matsayinka na shugaba wanda kake shugabanta muddin aka rasa adalci to komai ya rushe a wannan zamantakewa to shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya sha maimaita adalci a cikin ayoyi na alkur'ani in muka duba a nan an ambaci almizan kusan har sau uku a wannan jerin Allah ya ce wasta a rafa'aha sama Allah ya ɗaukaka ta sai ce wawa ba almizan kuma Allah wata wata'ala sai ya kafa adalci ya tabbatar da adalci sai ce Allah ta tsarau nan suka ce takadirin li Allah ta tsarau abinda yasa Allah ya tabbatar da wannan adalci domin kada ku yi shishigi a cikin sha'aninsa kuma sai ce wa aƙimul wazna ku tsayar da ainihin adalci belkisti ta hanyar kuma adalci to sai malaman duka suka ce alwaznu ya bambanta da Alkistu. shi alwaznu asalin tsantsan larabci ne amma shi Alkistu ya zamo mu'rab ko ko musta'arab wato larabtar da shi aka yi asalinsa lugace rumiya domin za ka samu akwai yaren da yake aro wata kalma kuma sai ya mayar da ita tasa kun ga mu yanzu a matsayinmu na hausawa an ce da za a zazzage yaren hausa a tsiraita shi a tsatsaife shi to da wahala ya wuce ashirin a cikin dare. kusan tamanin a cikin ɗari duk ba yaren hausa ba ne wani sai ka samu larabci ne sun ce duk wata kalmar ta soma da al a cikin hausa zai yi wahala in ka bibiye ta zamo ba larabci ba inda ta soma da al to za ka samu cewa insha Allah larabci ne to sannan akwai wani sashi na barbarci wani sashi na fulatanci wani sashi ma na ainihin yarabanci duk dai ga sunan haka aka tarkado aka har hado to shi ya sanya sai yaren hausa ya zama ya bunƙasa bal suna cewa duk yaren da baya aro da wahala ma wannan yaren ya zama ya kai gaci domin zai daskare ya zama bai san abubuwa da yawa ba almuhim wannan alƙistu da yawa daga cikin malamai suka ce ba asalin larabci ba ne ba to nan an maimaita almizan har sau uku fakhruddin razi a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib yake cewa alwazanu na farko da na biyu da na uku kowanne ma'anarsa ta bambanta nan da yake cewa wawa ba almizan to almizan sai da ana nufin al'adalu adalci wato Allah subhanahu wata'ala ya kafa adalci ya tabbatar da adalci to sai aka ce Allah ta tsorau fil mizan kada ku tsallake iyaka a cikin awo to a nan sai suka ce ana nufin kuma aikin domin yanzu in aka ce awo yana ɗaukar abin da aka auna ko kuma sunan aikin za ka ce wane ya auna kaza na auna kaza sun auna kaza to kaga awon shi kansa wato suna ne to sannan aka ce wato waƙimul wazna bilkisti to shi kuma alwazan sai zama shi ne almauzun shi kuma abin da za a auna ɗin ina fata kuna fahimta kunga kenan adalci shi ne ainihin tushen to sannan kuma aikin sannan kuma shi mafi'ulin bihi abin da aikin ya fada a kansa to anan bayan Allah idan muka duba Allah ya ambaci adalci a wata ayarin cewa ma wato ainihin daga sama aka saukar da shi ayar da na karanta da kada arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana kenan shi ma adalci Allah subhanahu wataala shine ya sauke shi me ake nufi da adalci adalci shine aje abu a inda ya dace ko menene a ajiye shi a mahallin da ya dace da shi kada a kasa kai shi wannan mahalli sannan kuma kada a wutar da shi daga wannan mahallin nasa duk abin da aka girka shi a ma'auninsa kuma wannan ma'aunin wanda ya dace ta wannan shine ake kira a matsayin adalci a cikin Alƙur'ani, Allah sai ce inna Allah ya'muru bil adili والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون kun ga Allah sai ce inna Allah ya amuru bil Allah yana umarni da yin adalci adalcin nan kamar yadda muka faɗa kai kankin kanka dole ne sai ka yi wa kanka adalci Kishiyar adalci shi ne zalunci ta yadda ba za ka kai kanka zuwa ga abin da zai cutar da kai ba kuma kada kai abin da ya wuce tsaka da Allah subhanahu wataala ya baka dama kun taba jin kissan hada abokantaka da ma'aiki alaihi salatu wasalam yayi tsakanin mutanen Makka da Madina daga cikin wanda aka hada alaka tsakaninsu? akwai Abu Darda da kuma salmanul farisi sayyidina salman shi aka hada alaka ta abokantaka da abu darda to a lokacin kafin kafin a ainihin kawo ayar hijabi ba ai wahayin ayar hijabi ba salman lan ya shigo gidan abu darda sai ya ga matarsa ba yadda take ma'ana ba tsafta ba kwalliya ga ta nan wato kaman dai ba matar aure ba yace ke kuma me zafi haka tace to ai abokin naka ne babu babu ruwanka da sha'anin mata mana abu darda in ban da kiyamun laili da karatun alkur'ani da azumi babu abin da yake gabansa to salman wata sai ce to zai zo zai kwana a gidan abokinsa da ya shigo gidansa suka ɗan taɓa hira bayan an ci abinci to shi kenan sai alwala zai so ma kiyamun laili sai ce to kaɗan kwanta ka huta tukuna kaɗan kwanta ka huta ai ka yi salloli ka yi kaza ya ɗan huta ya taso ya ce to kuma ka je ka ziyarci iyalanka a takaita dai wannan dare ya hana abu darda abin da ya saba wannan abu ya dame shi ana wayar gari ya je wajen maiki alaihi salam ya ce ya maikin Allah wannan abokina wa ya takura mun kaji kaji kaji nan tashin yi kiyamun lele ce wai da sai na je na dan rutsa kuma na dan abotsa ce ga yadda da la'ai sai manzo Allah ya ce sadaka Salman yace Salman yi gaskiya yace jikinka yana da haƙƙi akan ka sannan iyalanka suna da haƙƙi akan ka ka baiwa kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa ma'ana kai kanka ba a yadda kai zalunci wani bangare na jikinka ba to ballantana ƴaƴanka ballantana matanka to sai malamai suka ce wannan aya da Allah ta inna Allah ya'muru bil adli Allah yayi umarni da adalci duk wani wanda hakkin sa yake rataye da kai to sai ka sauke nauyi na wajibi da Allah ya wajabta maka tsakanin kai da shi sannan ka fita a wajen Allah subhanahu wataala yanzu mu ɗauki abin da shi harka ta shugabanci da yawa za ka ji malamai sun faɗi abdaruriyar alhamsa waɗansu lalurori guda biyar mai ake nufi da lalura abin da ya zama labud da minhu bawali sunansa lalura cin abinci sunansa lalura shan abin sha sunansa lalura kamar yadda bacci sunansa ne sunansa lalura ko musahabi ne ɗaya daga cikin wannan da na zara ba musu haɗe a ciki in kuma kana gani akwai sai ka gwada kowanne wajibi ne dole sai ka ka zauna lafiya to wannan abubuwa da malamai suka zana na cewa duk wanda zai shugabanci al'umma wanda yake da wuka da nama a hannunsa to wannan abubuwan da zai yi wanda yake shugabanta idan ya yi ba alfarma ba ce kuma ba bukatar sai an ce an gode saboda wajibi ne ya sauke ne ya kula da addini dole ya zamo addini bai bari wani abu da zai cuci addini ya kasance a cikin waɗanda yake shugabanta ba abu na biyu ya kula da rayuka da jina ne. duk abin da zai salwantar da ran wani ko ya zubar da jinin wani sosai inda ƙarfinsa ya ƙare sannan ya kula da dukiyoyin. dukkan abin da zai salwantar da dukiyar wani ko ya rasar da ita ko ya kawo mata cikas to dole sai da ƙarfin sai ƙare. sannan ya kula da hankula duk abin da zai gurɓata hankali kayan maye ƙwayoyi shaye-shaye duk wani abin da zai lalata hankalin ɗan adam to ya toshe wannan ƙofa kuma ya ɗauki mataki ga datse duk kowace hanya sai wannan abin zai kasance abu na biyar ya kula da dangantaka kada a bari dangantaka ta gurɓace ya zama zinace-zinace suna yawa ana haifar 'ya'ya wanda ba a san suwa ne a ainihin iyayensu ba to wannan abubuwan wajibi ne akan duk wani wanda zai yi shugabanci idan ya yi wannan to lokacin ya fita a wajen Allah subhanahu Allah sai ce kuma wato abin nan wani ihsan menene ihsani ihsani shine abinda in kai ya zamo kwalliya za a gode kuma za a yaba misali yanzu a ce shugaba a duk wata ma'aikata mataki na ƙananan hukumomi mataki na jihohi mataki na ƙasa baki ɗaya a ce akwai wani ofishi na welfare wanda za a ce shi kuma wannan yana kulawa da jin daɗin mazauna ƙaramar hukuma mazauna jiha misali a ce akwai wani bangare wanda zai kula da tallafi ga dukkan wanda magidanci yana da ya ya zo yana so ya mata aure ba shi da kayan ɗaki bai da halin yi to ce wannan ofishin ya masa ta goma shi a yi mata kayan ɗaki ba wajibi ba ne amma idan aka yi an kyautata misali a ce akwai ɓangaren da yake kula da rusau idan an samu ɓarnar ruwan sama gine-gine sun rushe an samu ambaliyar ruwa gonaki sun samu matsala to a ce akwai wani bangare da yake kula da talakawa wanda gidan ya rushe a sai masa kwano a sai katako a sai bulo a bashi kuɗin aiki a samu wasu wurare da za a samar wurin walwala a samu wa'yansu lambuna masu kyau na sha'awa wanda za a sa furanni da 'yan kujeru wasu 'yan fitilu masu kyau lokacin da abubuwa ya muka zafi ka je ka zauna a wannan lambu kana kallon furanni filawoyi kana jin iska mai daɗi kaga wannan bai zama wajibi ba amma an faranta maka an sama maka wani abu wanda zai ƙara maka walwala to wannan ya daga cikin al'insan wanda ya kamata a ce an samar ma wanda ainihin ake shugabanta to amma yanzu lamarin sai dai mu ce Allah ka ji kanmu sai dai abin da ba a rasa ba abdullahi ibn rawaha babban sahabi akwai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya aika shi wato ainihin khaibar kun san khaibar asali garin yahudawa ne lokacin da musulunci ya ci garin da yaƙi to ƙa'ida duk garin da musulunci ya ci da yaƙi to duk abin da yake na gonaki da ƙasa ya zama mallakin musulunci duk wanda za su zauna a garin wanda suke nasara ko yahudu to wannan gonakin yanzu na musulunci ne sai dai a ba su matsayin su haya ko a ba su su yi aiki ya zama an ba su wani kaso na abin da aka noma to aka yarjejeniya tsakanin gwamnatin musulunci da yahudawan haibar cewa su noma waɗannan gonaki amma ga wani kaso da za su baiwa gwamnatin musulunci to akwai abin da ke cewa alhar shine a yi hasashe misali yanzu kamar dabinai idan wanda ya kware ya kalli dabino ya kalli 'ya'yan zai ce to wannan idan aka sauke su ba za su wuce kwano kaza ba to da wannan za a kinta ta inda bino abin nan bishiya nawa ne za a ce to wannan idan aka sauke shi ga baki daya zai kai kwano ɗari kaza zai kai kwano kaza Abdullahi bin Rawaha kwararre ne a wajen har to shi yasa manzo Allah sallallahu ya kan tura shi to akwai ran da manzo Allah ya tura shi sai Yahudawa suke cewa Abdullahi da zaka ba mu haɗin kai da sai mai yar cikin gida ya zamo cewa baka faɗa wa ma'aiki alaihi adadin abin da muka mallaka ba ma'ana ka faɗa masa wani ɗan rabi to abin da ya tsoron mu kuma kaga sai mai kasafi tsakaninmu da shi tsakaninmu da kai sai ya ce to abin da ke so in tabbatar maku? ya ce manzo alaihi shi na fi so to amma duk da yadda na fi son sai yanzu idan na zo wannan har ba zan zalunce ku in faɗi abin da bai kai ba don a cutar da ku sannan ba zan faɗi kuma ƙasa da abin da ya zamo shi ne na kintata ba ya zama na cutar da musulunci abin da yake daidai shi zan yi sai suka ceto da wannan sammai da ƙasai suka tsaya ma'ana a samu adalci yanzu misali a ce ɗan ƙasa mai wadata irin najeriya tun daga makarantar firamare sakandare ka ce ma zuwa digiri dan ƙasa zai shi kyauta bai kashe ko kwabo ba a baci ilimi na wanda zai zamo mutum mai daraja a ƙasarsa lafiyarsa a ce idan ya je asibiti don rashin lafiyar da take damun sama zai kashe fituka ba ƙarshe sai dai maganin nan ya raguwa in zai zubar ya zubar ai mun riƙo wannan rayuwar wallahi mun rutso rayuwar da in ka je asibiti aka baka magani wallahi sai dai ka zuba har ma ita faɗa haka kawai da kaji a tara ba ƙwayoyi sai ka ce zakara kai ta haɗiya haka ake faɗa ka tambayi wanda suka yi karatun boko shekara hamsin sittin baya hatta tufafin da za su na uniform akwai teloli a makaranta a gwada ka a yi maka ɗinki kyauta ka ci kafar kaza ka ci kwai ka ci komai a makaranta in za ka taho hutu kuma da jani moni ka tambayi duk wanda suka yi karatu dama littafi exercise da textbook komai kyauta za a yi maka a matsayinka da ɗan ƙasa to amma wannan yanzu ta zama kabar kana kudin ne aka rasa a'a adalcin mulkin ne aka rasa to wannan shine babban abin da ya wajaba a rayuwa irin ta ƙasanmu a yanzu sai an ankarar da shugabanni inda sun manta in ba su sani ba a sanar da su cewa wannan kujerar da kuke a kai tana da hatsari a wajen Allah fitar ku a wajen Allah shine ku sauke nauyin wanda kuke shugabanta in kuma ka san ba za ka iya ba to ka koma gefe saboda lahira ka ta yi kyau ka tashi illa ƙilan salamun salama bayin Allah wannan gabar in ka ce za ka yi magana a kanta wallahi za ka yi awanni ba ka iya gamawa ba amma mu ɗan najeriya mu muka fi kowa ƙaiƙayi a cikin zuciya a wannan nukuɗa ƙasashe nawa ne ba su taka kara sun karya in ka kwatanta da ƙasar mu ba amma 'yan ƙasar nan sun samu kwanciyar hankali sun samu ilimi sun samu tsaro sun samu lafiya sun samu dukkan abin nan ƙasa ke so ya samu amma mu wallah sai dai mu ji labari ana yi abin takaici yanzu musulmi nawa suka jagoranci kasanmu suna da yawa amma ni dai na tabbatar in ka cire irin su tafa wa balewa da wahala ambaci wani kashe san barka da wahala wanda duk suka biyo bayansu da wahala ambaci wani kashe kai san barka sai dai abin da ba a rasa ba ba za mu iya kuɗin gora ba amma dai wallahi bara gurbin ne mafi yawa abin da duk ya lalata wannan kuma shine rashin adalci a sai an samu ƙasar da akwai 'yan ƙasa wanda suke sama da doka ma'ana su sun tsallake doka me ma'anar sun tsallake doka ba isa hukunta su ba ina za a kyakkyawan zamantakewa Najeriya ne za ka ji wani mutum an tuhume shi ya ci kuɗi biliyan kaza kuɗin da za su iya riƙe jiha tsawon lokaci bi aka bari ha amma sai ka ji mutum ɗaya ya mamaye wannan kuɗin ya cinye sai a ci to za a kafa kwamitin bincike to shi ma kwamitin akwai kuɗinsa na wannan aiki menene sakamakon binciken da za a bincika shi ne shiru ruwa ta sha? ni dai wallahi ban taba ji ba ban taba sani ba wani ya ci kuɗi na zalunci a ƙasar nan babban mutum an hukunta shi wanda kowa sun hukunta shi in ma an yi ni dai ban sani to shi za a daina zalunta irin wannan to wallahi wannan abin da ya kamata mu koka ne mu tausaya wa kanmu in ya zamo akwai wanda ba sa musulunci yanzu ka kalli irin Julius in yarare na Tanzania akwai yan ajami yan tanzania su suke faɗa mana irin mulkin da wannan mutum ya kasar ba musulmi ba ne amma iya rayuwarsa ba a tabbata umar ya ci sisan kwabo ba kan gaskiya ba amma mufa raye daga ciyoyi ba sa da samuwa wallahi wannan wannan wato abun ba abun ku ai kabar abun a tausaya ne wallahi kai ka ce babu lahira kai ka ce babu cikin gobe alkiyama wannan abun a tausaya ne wallahi ga shugaban kasan afirka ta kudin nan wa sunan shi wanda shekarun nan Nelson Mandela kafiri ne ba musulmi ba amma ya yi mulki da dukkan wanda yake kasa sai da yaba aka yi masa sai yin zarcewa ma shi ba zai zarce ba hudun su ishe shi mu kuma fa yanzu ya rayuwa ta to wallahi wannan abubuwan in dai ana so zamantakewa ta kyau kalmar nan ta adalci ita muka rasa amma duk abin da Allah zai wa ɗan ƙasa ya bana, duk abin da Allah zai wa ƙasa Allah yi wa Najeriya sama da wannan abu ɗaya tak muka rasa shine shugabanci na adalci shugabancin da shugaba zai dinga jin a ransa Allah zai tsaye da ni gobe a kiyama tambaye duk wanda ya shugabanci Najeriya in zai samu shekara biyar zuwa sama to ka ɗauki alƙalami sai an lissafa shi a cikin mafiya kuɗi a duniya zai dai zai jagoranci wannan ƙasar gatari ne ya ɗauka ya je yawo maskare fatanya ya ɗauka ya ƙwadago yawon noma iya tsantsan albashinsa ne wallahi wani abin ko kunya ma ka ji an ce an yi budget ɗin wai kudin shan shayi na wani shan shayi kudin shan shayi wallahi sun ishi wata jihar wannan abun wallahi ba abin da ya bane kuma wallahi tausayin su muke da muke faɗa musu in suka gyara su za su mora in ba su gyara ba su za su koka a ran da kuka ba zai musu amfani ba Allah ya bada iko a gyara to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah ta tsoro fil mizan kada ku yi shishigi a cikin sha'anin adalci kamar yadda suke malaman tausiri wasu sun tafi akan wannan mai zane ga ke da sun ce duk adalci ake nufi wasu kuma suka ce a'a ana nufin duk wani abin da zai amshi sunan lallai a yi adalci a cikinsa adalcin nan kamar yadda na maimaita ba wai ya taƙaitu ga shuwa gabanni kaɗai ba kai yanzu a matsayinka na magidanci tambayi kanka ya nike tsakanina da iyalai na ina sauke nauyin da Allah ya dora mu ciyarwar da nake ba na tufatarwa da matsugunin da suke zaune gwargwadon samun da Allah ya yi man ne kuku gwargwadon abin da na gada dama na yi kun ga Allah sai ya ci wa magidanta liyun fi zu sa'atin min sa'ati wa man qudir alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah duk wanda Allah ya yalwata masa to ya siyar gwargwadon ba yadda ya ga dama ba in samun ka ya kai kullum sai an sa kashin miya a gidanka to ka tabbatar kullum an sa kashin miya a gidanka in samun ka ya kai sai an sha kayan marmari a kullun to a samo ayaba da lemo da ayaba da abarba da sauransu kullum a taba in samun ka ya yaka amma wallahi zalunci ne kana da yadda za ka yi kai ka fita ka ci abin da kake so iyalanka su ci garau garau akwai irin waɗannan azzaluman magidantan wallahi baya cin abincin rana a gida bai cin abincin dare a gida kuma dama gwangwaninsa na bombita da katan ɗin fik yana ɗakinsa da katon filastinsa a yi masa ruwan zafi a kai masa wannan haka suke in zai shigo ya shigo da biredi da shi kaɗai. ya haɗa shayin sai sha ya ƙoshi ya fice ko kuma ku sha ko da ƙosai wallahi zalunci ne wannan akwai magidantan da suke wannan ina tabbatar muku ya je ya fi indomi a teburin mai shayi wani ma da kaza kuma iyalansa rabban su da kaza birnin jajibiri wallahi akwai su zalunci ne wannan ka gyara kullum ka ce aimane da aimane ne amma sai a ganka da akwati za ka ƙara aure ina ka samu kudin karin auren kuma kana cewa aimane ne magidanta nawa suke mata nawa suke kokanta mana wannan akwai magidantan da zalunci su ya kai wallahi ba sa saya wa matansu sabulun wanka silifas ba sa saya wa mata sai dai ki yadda za ki ga dama yanzu wannan don Allah in sai kwange sai ha'inci wa ya koya mata kai ka koya mata duk mai gidan da ya tsare adalci tsakaninsa da 'ya'yansa da matansa wallahi ba wanda zai masa adalci abin da zalunci ba wanda zai masa kwange ba wanda zai ha'ince shi saboda ka soke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya maka kai a matsayinka na ma'aikaci ka ɗauki malaman makaranta ana so ka je makaranta karfe kaza ka tashi karfe kaza don Allah ka tambayi kanka kana zuwa daidai wannan lokacin da dokar aikin ta nuna kuma ka shiga ajin ka koyar da wannan abin irin yadda inda ƴaƴanka ne haka za ka koya musu ka tambayi kanka a matsayin ka malamin makaranta ka tambayi kanka a matsayin ofisa wanda kake kula da ofis kaza kana mutunta duk wani wanda zai zo wannan ofis ka ba shi matsayinsa ka saurare shi da dukkan kulawa ka tambayi kanka haka ke a matsayinka na likita don Allah ka tambayi kanka duk wani mara lafiya da za a kawo asibiti kana je kamar abokinka ne ko ɗanka ko ƙaninka za ka yi tiritin ɗinsa da dukkan amana da gaskiya ka je aiki lokacin da ya kama ka tashi lokacin da doka ta tabbatar ka tambayi kanka haka ke a matsayinka na direban wani mai kuɗi kana tuka motarsa don Allah kana tuka motar nan a bisa amana da gaskiya duk sakon da ya baka zaka kai wannan sakon a bisa gaskiya motar nan idan ka dan fara wata ƙara ka sanar da shi domin a gyara in kana masa gadin wani wuri duk inda kaga zai lalace ko wani za a samu tikas za ka hankar da shi a gyara don Allah ka tambaye kanka haka ke. a matsayinka na mai kula da masaukin baƙi ka kula da su duk abin da ya kamata a yi a yi kai ne mai alhakin zuba ainihin dizal a kunna inji idan an ɗauki wuta kana zubawa daidai ko sace rabe kake ka tambayi kanka da kanka wannan abubuwan wani aka ce za ka yi lissafin su kowa za ka same mu dumu-dumu illa man rahimallah kowa maslahatsa fa'idarsa ba fa'idar wani ba. Duk aikin da mutum zai yi a ƙasan nan tunaninsa ya za a yi na mora na huta ba wani ya mora ya huta ba. Mafi yawa wannan shi ne tunaninmu. To yanzu har za mu yi wani mamaki Allah jarabe mu da musibu? Kai ba ka tausaya ma wani ba kuma ka so Allah ya tausaya maka? Ba ka ɗauko layin ba wallahi. To wannan kalmar dai ta adalci ka kalli kanka na kalli kaina mu kalli yadda muke gudanar da ayyukanmu ko dai a cikin gidajenmu ofisoshinmu wajajen sana'o'inmu ma'aikatunmu wannan in ka ji za ka lissafi wallahi ba za ka yi lissafa ba duk wani mai sana'a yanzu ya kalli kansa sana'an nan yadda yake yi yana inganta kamar a ce shi ne zai mora kai a matsayinka na mai wanki da guga don Allah ka yi tajin kuɗi riga da wando kaza ake wanke dan Allah kana masa wanki da guga kamar in kayan ka ne haka zaka yi a matsayin ka na magini kana yin ginin nan yanda in gidan ka ne haka ya kamata ka gina a matsayin ka na bakaniki kana gyara babur din nan ko agogon nan ko motar nan kamar naka ne tsakanin da Allah haka nan kake ke mai abincin sanarwa ke mai abincin sayarwa ana inganta abincin nan kamar gani ne ka ce da tsabtarsa da kula da shi don Allah don haka muke a'a wallahi idan ka samu kashi biyar a cikin ɗari suna yin daidai a cikin sana'o'insu da ayyukansu suna jin kamar su suke wa kansu da kansu wallahi ka samu da yawa ni dai da san rayuwar kasan to yaushe ne kuma za mu ce wai muna son tausayin Allah da jin kan Allah ba mu ji kan kawunan mu ba ba mu tausaya ma wanda muke zamantakewa da su ba wani saboda lalacewarsa wallahi mahaifinsa zai cuta wani saboda lalacewarsa mahaifiyarsa zai cuta wani wansa wani kaninsa mahaifinsa ya dora shi akan dukiya ana kasuwanci yana rage kuɗi yana ɓoyewa yana cutan mahaifinsa kuma mahaifin nan nasa ba abin da ya rage masa na kyautatawa wansa ya ɗauko shi ya sa shi akan dukiyarsa amma yana masa ainihin rufa-rufa yana cutar da shi gafiya tsira da na bakin shi wannan mafi yawa shi ne haka suke a rayuwa to wallahi in dai muna son daidai mu yi daidai idan ba mu yi daidai ba ba za mu taɓa ganin daidai ba in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha wannan shi ne sunnar Allah a cikin bayinsa saboda haka Allah ta tsagau fil mizan kada ku yi kada kuskura ku yi zalunci a cikin sha'anin awo ina maimaitawa awon nan kada ka ɗauka na sikeli ko na ainihin abin za a ce na kwano duk abinda da sunansa awo in yadi ne da za a auna tsawonsa da tef sunansa ainihin awo sana abin da za a zo a auna yanzu wani shaidan tikila da yawa kun gani a waya yadda ma'auna suke cutar masu yin kaya wato abin yadda ka san shaidan ne ya bude wata makaranta ya zaunar da su yake musu darussa yadda za su ci bayan Allah sai kai ta mamaki yanzu aka gano wannan cutar a zo a cuce ka a gaban ka wallahi baka san an cuce ka ba sai an faɗa ma sannan ka gane an cuce ka daga cin abin da faɗa muku a cikin kissa ta isra'iliya akwai wani bawan Allah mutumin kirki mai addini kowa ya san shi mutumin kirki ne me yake sana'a sana'ar shi ne au sai wani makusacinsa ya ganshi bayan ya mutu ya gan shi a mummunan yanayi a yanayi na tausayi ya ce wani mu a rayuwa mun san ka mutum mai nagarta mutumin kirki amma ya kuma bayan ka mutu na ganka a wannan yanayi sai ce wallahi Allah ya mun tambaya na kasa ba shi amsa yace abinda nake yi shine au kun san suke ni yana da mazubi akwai kuma me zaka ce wani dan karfe wanda yake nauyin kilo ɗaya, kilo biyu kilo kaza hmm. a dora shi wannan abun mai nauyi a wannan bangaren shi kuma abun wannan tasar a dora ta nan a zuba abin in yayi balance ya daidai shi kenan. to yau da kullun yau da kullun wannan estasar da ake zubawa ta yi datti dattin da ƙira za a rasa ƙwaya ɗaya biyu uku to Allah sai ce mai yasa ba ka gogewa wai kake barin datti yadda wanda zai zo awo ya rasa ƙwaya ɗaya biyu uku ba da ku duba na farko ba da gangan yi ba kuma ɗan abin nan da aka ɗan rasa ƙila kwaya ɗaya biyu uku amma me yasa baya gogewa har wanda zai zo awo ya ɗan rasa kwaya ɗaya biyu a kisa ina ga wanda suke zowa su yi rubage a samu bahuna na shinkafa ta kwarai ‘yar waje saboda da ya samu shinkafa ‘yar gida ya tura ta da manja ya zuba a wancan buhon in ya kai ta shi ke yar waje ce in ka san da siya kake ka bar ta shi in ya zo ya saye ta da halinta me yasa ka rina ta da manja a ce yar waje ce kai yanzu za ka so wani ya maka wannan ka saya in kai aka yi ma wannan za ka ji an zalunce ka kai me yasa kai ma wani wannan din to yanzu ku duba wanda ba zaluncin yi ba da niyya tambayar da aka yi masa me yasa baya gogewa to yanzu dabaru na zalunci akwai wanda sun kware da zalunci da za ka je ka auno kwano goma to insha Allah sai an zalunce ka kusan kwata ko kuma ainihin rabin kwano ko kwatar kwano a cikin kwano goma sai an zalunce ka wannan kuma Allah ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza kanu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين Allah ya ce tsananin azaba ya tabbata lilmutaffifin ga masu tauyewa su ne ne allazina idza kanu ala nasi yastawfun sune wanda idan za su auno sai sun cika cif cif in shi zai auna kun ga tallabawa zai yi azuba azuba sai ya tallaba ya taro nan da nan wa’iza idza kaluhum aw wazanuhum amma in su za su auna ma wasu awwana azuba ko gwajin nauyi yuksirun sai su luma babban yatsa a ciki za ka ga in su za su auna ma wani a kwaso shar ɗaya shar biyu shar yana ta zubewa amma shi a tsanaki sai ta cika a juyi a ce ɗaya a sake tukowa ta cika tsaf a ce biyu sai an yi wannan ko wuni za a yi a shi a nasa da zai aula amma kai sai dai a dinga wannan shiu shiu shiu wannan wallahi abun a tausaya wa masu irin wannan halin Allah sai ce ala ya zunnu ulaika annahum bu'uthun yawmin azim yanzu masu wannan halin ba sa tunanin za a tashe su a wani wuni mai girma yau mai kumun nasu da rabbin alamin wunin da za a wato mutane za su tsaya gaba ga ubangijin halitta Allah subhanahu wata'ala ka tashi Allah ya tambaye ka me yasa ka cuci ne? me yasa ka cuci suwa ne kamar yadda na faɗa muku wallahi akwai mahaifin da yake faɗa min burtsatsai ya gina ya sa ɗansa ya dinga tsaro wannan shi ke faɗa min da kansa yace sai ya ga kuraye kurayen ruwa sun taru sun taru amma idan aka sai a bashi dubu ɗaya da ɗari takwas ko wani abu ya ce mun abin nan ya yi masa yawo a rayu duk kura nan a wannan kudin ya ce sai ya sauke wancan ɗan sai ya ɗauko ɗaya ɗora ashe sun haɗa baki abin da na farkon yake shi na biyun sai ci gaba da shi ya ce kai sai na ga dai gaskiya ni dai ban gamsu ba ah. wannan ne yake faɗa wa baka da baka ya ce ran nan sai na zauna ni da kaina ya ce sai ga shi da dubu tara da wani abu ma'ana dubu goma ba ka gobe haka jeji haka ya ce sai ya kira su su biyu ya ce yanzu kaiwa ne a matsayinka na rana ni na yi tarbiyya ka kuma ni na sai shi mutum ne mai kokari a wajen biyan kuɗin 'ya'yan makarantarsa na yi ma ne ma kaza amma ba wanda za ka cuta sai ne na ɗora ka akan burtsatsen nan tsawon lokaci ka za ka ke ne. na gaban ga musu ba na kawowa ne ashe kun haɗa baki shi ma abin da kake bani shi cigaba da bani to ni yanzu da na zauna wuni kaza kullum ga abin da nake samu yace suka sun koyi da kai suka sukuti wannan ubansu suka yi wa to in ubansu bai tsira ba nawa zai tsira fara wanda zai tsira wanda duk cutar ta bata tsallake mahaifinsa ba to zai iya cutar mahaifin kowa ya ce min wallahi wani mutum ya ɗauko a titi ya zaunar da shi sai to kaga mafi yawan ciniki ana samun kaza tsaka tsakiya kaza sannan duk kasan ɗinsa ba zai kasa kaza ba kullum na baka dama ka ci abinci na kaza in an tashi ni kuma zan baka kaza ya ce min wallahi wani bare ya sa to yanzu ƙasar da take ɗauke da irin waɗannan mutane hmm. amma mu dinga tsitsi mu dinga tsitsi eh dole ne idan aka daki take a ɗan taɓa jaki shi ma to amma dai mun san shugabanni ba sa daidai amma mu mu kalli kanmu wato matsalar ita ce in mun yi wai wai wai din wani mu ake jarrabawa sai a ɗan yi sama da shi linan zura kai fa ta amalo domin Allah ga kai ma da kake ta cewa shugabannin banza azzalumai marasa adalci to kai kuma ya za ka yi misalin irin wannan na shafa da makusu mutum ba ka tausaya masa amma sai ka ga Allah Allah zai shirya Wata wani abin yana da yawa Allah ka ba mu iko mu gyara Allah subhanahu wata yake ta waqimul wazna bil qist ku tsayar da ma'auni da gaskiya wala tuqsirul mizan kada ku kuskura ku tabar da abubuwa na awo duk abinda da yake da wani gwargwado to a tabbatar an yi wannan gwargwadon ina ta maimaita mana a matsayinka na malamin makaranta a matsayinka na ma'aikacin ofis kada ka tura wannan ayoyin a wajen ma'auna su kadai kai ma ma'auni ne domin kai ma akwai nauyin da aka tsora maka na ka yi kaza irin yanda ainihin ake bukata Allah ya dace da mu Allah subhanahu wata'ala sai ce wal arda wada'aha lil ana Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa ƙasa mun halitta ta saboda ainihin talikai Kasan nan da Allah subhanahu wata'ala yayi mana yana daga cikin ni'ima mai girman gaske wadda inda babu ita rayuwa ba za ta iya kasancewa ba na farko Allah da yayi mana ƙasa sai ya sanya manya-manyan duwatsu suka kafe mana ita waje an na rawasi an tami da bikum Allah ya sanya manya-manyan duwatsu suka kafe mana ƙasa domin kada su dunga rawa da mu ko ta zo ainihin zamo ta kife da mu sai ke da sannan Allah ya sa za ka dace da dukkan bukatunmu ka gina rijiya a wannan ƙasa sannan ka yi noma ka yi gida ka yi ɗaguna ka yi duk abin da kake so wannan ƙasar za ta biya maka buƙatar ka. Allah bai yi ta mai taurin da za mu kasa fasa ta mu mora ba sannan bai yi ta da laushin da ainihin nama za mu kasa ainihin mora ba sannan daga cikin ni'imar da Allah ya mana ƙasa duk abin da ya shiga cikinta za ta taune shi ta haɗe shi da Allah bai ma ƙasa wannan hasiyar ba to duniya ba za ta zaunu a wajenmu ba yanzu karafuna da robobi ledodi itace tsummo kara kana jin wanda ƙasa ta cinye ya kai tan biliyan nawa ba za ka yi lissafa shi ba da ƙasa ba ta cinye wannan abubuwan duk ƙarfin da ka jefar haka zai kasance duk robar da aka jefar leda ko menene to da ba za mu samu wajen kwana ba ba za mu samu wajen yin sana'o'i ba amma Allah sai ya ji kanmu ya sa duk abin da ya shiga ciki za ta cinye shi yau da kullum a nemi wannan abun a rasa wannan ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya mana sannan a cikin ta kuma sai ya saman mana da abubuwa wanda muke da bukatar su yanzu kun ga lokacin da Allah ya yi bayanin dabbobi na ni'ima da kuma wanda ake ɗora masa kaya ya ce wal khayla wal bighala والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون an nuna man lokaci ya yi nisa sun san ba su abin da ba sa su a wuce lokacin ku yi haƙuri sai Allah kai mu rana sai Allah kai mu gobe insha Allah ku rana mu zo mu tora idon abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai ne. wannan yake cewa malam game da mace mai tsohon ciki wadda ba za ta iya yin azumi ba shin za ta iya siyarwa ne ko kuma ramawa za ta yi mun sha faɗa cewa fatawar duk mazhabobin nan guda hudu hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya duk sun tafi akan cewar matar da ba za ta iya yin azumi ba ko dai saboda in ta yi azumin tana jin tsoro waɗanda yake cikinta tana abin da uwa ta ci ko ta sha shi ne ɗan ciki yake amfana ko kuma idan ba ta ci ba ba ta sha ba ba za ta samu ruwan mamunanta da ɗa ko ya za su sha ba to ta samu ta ajiye azumi amma idan azumi ya wuce sai ta raba wannan shine fatawar mazhabobin nan su hudu sai dai an samu asar daga Abu Huraira da Abdullahi bin Umar da wasu daga cikin sahabbai su suna ganin cewa mace mai juna biyun da take ji wa ɗan cikin ta tsoro ko kuma ɗan take shayarwa horo to in ta sha sai ta siyar ma'ana in ta wuni tana cin abinci a yau in rana ta faɗi sai ta ciyar da wani cikakken abincin da mutum zai iya ƙoshi to suna ganin wannan shine mamadin ainihin azuminta amma ni gaskiya na fi rinjayar da a yi ƙoƙari a raba ko ba komai na ci shine maza mazhabobin nan guda hudu abu na biyu azumin nan farko musulunci ne na sha faɗa rukunin musuluncin nan guda biyar ka tambayi kan kake tambayi kanki nawa kike aikatawa kalmar shahada da mu musulmi ne ba da ita muka shigo musulunci ba da mu tun aka yi mu musulmi ne kalmar shahada sai dai kai ta a cikin tahiya ko in kai na dani ne a kiran sallah ko kuma abin da ya kama da haka to sannan zakka da haji sai wanda suke masu abin yi wani ma har ya gama rayuwa ba zai taɓa yin zakka ba ko ta noma ko ta dabbobi ko ta ainihin kuɗi da abin da ya kama da haka wani har ya koma ga Allah ba zai taɓa yin aikin hajji ba shi da iko to kenan yanzu a rukunan musulunci nawa muke biyu ne sallah ta kullun da kullun azumin shekara shekara to bai kamata a ce azumi mu dinga yi masa kwane-kwane ba ni na fi ba da fatawar cewa ki sha bayan azumi ya zama ainihin kin rama tunda ba a ce sai kin yi ramu wannan ajiyar ba ki biyu ki huta ki uku ki huta har ki gama biyan abin da ake biki wannan ya ce ah, to shi wannan akwai shawara da ya rubuto ya ce yana baiwa gwamnati a baiwa 'yan hizba to insha Allah 'yan hizban za mu ba su wannan shawara insha Allah ta'ala ba sai mun karanta shawarar ta ka ba nan insha Allah za mu ba su kuma za su yi insha Allah tun da dama daga cikin ayyukan ne wannan ya ce a sannan sai ke cewa ina hukuncin mahaifin da ya bi ɗansa da sanda ya dake shi sai hakan ya zamo sanadiyar wato sanadiyar rasuwan ɗan nasa to wannan kotu ita ce za ta yi hukunci akan haka abinda kawai malamai suke cewa ba a kashe mahaifi da ya kashe ɗa in ba kisan gila ba ne. Mun san kisan gila shi ne a danne mutum misali a yanka shi da wuka ko a harbe shi da abin nan ko kuma ya zama dai wani abin da an san kisa yake. Ni ina da kyakkyawan zaton shi wannan mahaifin da ya daki ɗansa da sanda har ɗan ya rasu bai yi waɗanda ne ya kashe shi ba. Ba na ji duk da cewa sanda an za ta iya kashe ɗan adam. amma ba na ziyayi yi wannan da niyyar ya kashe shi almuhim dai kotu ita ce take yin hukunci me za a ma wannan mahaifin mahaifin da ya zama ya kashe ɗansa ba kisan gina ba to akwai horo da alkali zai iya yi masa wannan kuma sai an je kotu ah, wannan sai ke cewa mu ne ya yi rafkanuwa a rakawo'i biyun farko ni kuma na rasa su bayan ya yi sallama sai ya yi sujada ƙabali. in na tashi na cika rako'i biyun zan yi sujada ƙabali ne ah, ah, zan yi sujada ƙabali ne koya abin yake to ai Allah gafarta malam idan kabali ta kama limaminka kira dai ka san kabali ita ce wacce ake kafin a sallame to idan ka samu abin da ya kai raka'a ɗaya ma'ana ko da rukubun ƙarshe ka samu ka ka samu sallah to idan ka samu limamin ka ta kama shi zai yi tare da kai ma'ana lokacin da ya kammala tahiya ya tafi zai kai goshi dole ka tafi ka kai goshi tare da shi ya dawo kai ma ka dawo ya kai goshi na biyu kai ma ka kai ya zauna ya tahiya yana sallamewa kai sai ka tashi to sai ka ciko abin da ya rage maka sai ka sallame watan kabalin ta riga ta wadatar ba za a ce sai ka sake wata ainihin kabalin ba ina fata an gane to amma kai wai sai kake maganan ya za ka yi in kammalo ma'ana kenan ga alama ba kai tare da shi ba to kenan kayi kuskure nan gaba sai ka gyara amma idan baka samu cikakkiyar raka'a ba kana zowa an dago daga ruku'un karshe sai ka kabbara ka bi liman to in ka samu kabali ta kama su lokacin da ya gama ta iya zai kai goshi kai sai kai zaman ka in ka kuskura ka bi shi kuka yi ba ka da sallah domin ka yi ƙari a cikin sallah kun ba dalili yawwa to saboda haka in ka zauna ya yi yi ya yi sallame to kai kuma sai ka tashi ya ce malam ni ne ina azumin kafara na yi azumi guda ashirin na ramadan a ya ce malam ni ne ina azumin kafara na yi azumi guda ashirin sai ramadan yanzu na ajiye na kafara na dau na ramadan tambayar a nan ita ce malam zan ci gaba da azumin ranar sallah ko sai wa shagari. wanda ya zama yana azumin kafara kuma kafaran nan ta ratso da ramadan ma'ana kila ya yi rabi ko ya wasu azumuka sai ramadan ya zo to wajibi ne ya aje wannan na kafaran sai ya wayi gari da niyyar na Ramadan ma'ana ya tashi da na Ramadan to idan aka je ƙarshe misali a ce wata da tara kun ga za a ce gobe sallah to dole ne ya yi sallah domin duk wanda ya azumi ranar sallah ya saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Ƙaramar sallah ko ban sallah ba a azumi a wannan wurin to amma da an yi wannan sallah wani shekare sai ka ƙudiri ci gaba da wannan kafara ta. ina fata mun gane to tambayar ƙarshe da zamu amsa a yau yace malam menene hukuncin limamin da yake rike alqur'ani yake karantawa yayin gabatar da sallah sakamakon rashin cikakkiyar harda sannan menene hukuncin mamu suma da su rike da su rike wato sannan menene hukuncin mamu su ma da suke rike alkur'ani suke bin karatun liman yayin gabatar da sallah tambaya ta biyu malam menene hukuncin yin addu'a da hausa cikin sujada saboda na ji wani malami ya ce shigar da wani yare ba larabci ba cikin sallah kuskure ne to na farko dai bai dace limami ya rike alƙur'ani ya ce zai yi karatu da shi ba musamman in abin da ya shafi sallah ce ta da wannan in muna bugan sallah da bai dace limami ya ce rike ƙur'ani don ya karanta sura ko aya a cikin sallar farin ba malamai suka ce fatiha in yi iya da aya ɗaya ta isan masa in dai ka haddace fatiha da aya ɗaya to ba za ka rike alƙur'ani ba cikin maganar sallar farilla sai kenan to a sallar nafila malamai da dama suna cewa limami zai iya rike alkur'ani kamar sallar tirawihi ko ta tahajjudi sakamakon bai haddace ba suna hujja da zakwan zakwan tabi'i ne bawan na na aisha ne Allah ya kara mata yadda to shi ne limamin su na tirawihi to yana rike mushaf yana karantawa yayi musu ainihin karatun sallah domin a yi karatu mai tsawo to wani abin da ya shafi limami kenan amma shi ma mu bai kamata a ce zai rike alkur'ani yana dubawa a lokacin da ake kafin tahajjudi ko abin da ya shafi tarawihi ba dalili shine akwai sunnonin da zai bari a sallah sunna ne mutum ya rike hannu ya dora hannunsa na dama akan na hagu kaga shi ziyarar san makansa wannan sunnar sannan babu wani wajibci da ya sa ya bar wannan sannan kuma ana so ya dinga sauraren karatun limamin sai na bibiya to yanzu kaga shi nasa karatun yake bibiya ba ainihin karatun limamin sa ba wannan fastami'u lahu wa ansitu bai yi ta ba domin fastami'u dinnan wa ansitu ba za ta samu ga mutumin da kai kuma yanzu kana kallon ƙur'ani ba saboda zuciyarka guda ɗaya ce ko dai waccan da take karanta wancan ko kuma ta koma ce wani abin daban saboda ka shi yasa malaman mu suke cewa ba daidai ba bane mamu ce zai rike Ƙur'ani yana dubawa lokacin da ake tahajjudi saboda ya rasan kansa waccan sunna amma suna cewa sai dai hali ɗaya. ya zamo limamin nan da yake limancin tarawih ko tahajjudi bai da mai taimakawa a baya ma'ana ba wanda zai masa buɗi idan karatu ya tsayar da shi to babu laifi malaman mu suke ta a samu mutum ɗaya da zai iya buɗe musafi tun da ba a samu mai hadda ba to wanda yake yana da ido da zai buɗa to suka ce wannan babu laifi saboda a samu buɗe a wajen liman in ba haka ba akwai wanda bai da karfin hadda da zai iya yin karatu mai yawa san zai dan tsare shi ya tsare shi dawo karatu sai har can amma idan wani yana dan yi masa buɗe, to wannan zai iya taimakawa zama abin ya tafi to sai maganarsa ta biyu eh, yin addu'a da hausa mun sha wannan bayanin sun shekara kusa sai mun amsa tambayar nan maganganu ne guda uku na malamai dangane da yin addu'a da hausa a cikin sallah in muka ce a cikin sallah ko lokacin tahiya ko kuma lokacin da aka kai goshi wasu sun ce su suna ganin ya halatta mutum ya yi addu'a da yarensa in ya kai goshi ko kuma ƙarshen tahiya na sha faɗa tahiya tana da abubuwa guda hudu da ake so lafazin tahiya salatin ibrahimiyya neman tsari daga abubuwa guda hudu sai kuma addu'ar da za ka dora wannan addu'ar akwai malaman da suke ganin a kowace sallah ka iya yi da yarenka fatawa ta farko kenan fatawa ta biyu wasu malamai suka ce a iya sallan nafila kaɗai. in ba ka da haddan wasu addu'o'i ba ka da larabcin yin addu'a da larabci su suna ganin za ka iya ka yi yayin da ka kai goshi da yaren da Allah ya hore maka. Fatawa ta uku malaman da suka datse suka ce bai datse ba kuma bai halatta ka zo ka yi wani yare a cikin sallah ba yaren larabci ba domin ita sallah tana da wata hai'a makasusa. da ake nufi da hai'a makasusa wata sifar da sallar haka take wani abu da ba wannan hai'a ba zai shigo ba ai shi ya sanya ma malamai suke saɓani kun gani ku duba girman kabbara harama kambara harama aka ce yanzu idan mutum bai iya larabci ba ba zai ta Allahu akbar ba to yanzu zai iya shiga da yarensa kamar yanzu a ce ga wani bahaushe ya shiga musulunci ba dadewa za a yi sallah kuma ana so a koya masa kambara harama faɗi Allahu akbar ya ce bai iya ba to zai iya cewa Allah mafi girma ko Allah ne mafi girma zai iya wannan ko ba zai yi ba jamhurin malamai suka ce a'a ba zai faɗa ba abu hanifa ko mazhab hanafiya su suke cewa a iya yi da wani yaren amma jumhurin malamai suka ce a'a sai dai ya shiga sallar da niyyarsa a cikin zuciya kuma ba wai ya furta wani yare wanda ba larabci ba to wannan ana maganar wani babban abu ma na shiga sallar kan bara harama aka ce ba za ka yi da wani yare ba to ina kuma ka riga ka shiga ma cikin sallar? to shi yasa ni abin da ke bada fatawa ɗayan biyu ko dai in ka iya larabci to shi kenan ka faɗi bukatunka da larabci a cikin tahiya ko idan ka kai goshi ko kuma ka samu wani hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam kusan zai wahala a ce akwai wata bukatar ka wanda babu hadisin da ya ƙunshi wannan bukatar hadisi na addu'a zai wahala to in ma mun kaddara haka ka je ka samu wani wanda ka san ya iya larabci da malamin masallaci nan sai ka rubuta masa bukatun naka da Hausa ka ce masallaci a maida mun su da larabci in na zo su juda in dinga yi to kaga shi kenan ka fita daga kowane sabani ka fita daga me kowane sabani domin su waɗancan da suka ce ka'i ba ta suka dole su ka'i ba amma wanda suka ce ba kyau a wajen su ainihin kayi laifi to akalla dai baka yi sallar da ana ta ba ba kayi kaza daidai ko ba daidai ba saboda haka abin sha'awa ayoyi da hadisai sun kunshi duk wata bukata taka yanzu ka dauki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar atina fid dunya hasana hasanan nan ta kunshi bukatun ka dayan uku na sha fada bukatar ka uku sai babu ta hudu abinda kake so Allah ya baka abinda kake so Allah ya yaye maka abinda kake so Allah ya kare ka akwai ta hudu shikenan to kaga in ka ce atina fid dunya hasana duk sun shigo kudi kake so hasana ne lafiya kake so hasana ne hakinka ya makale ba a baka ba hasana ne so kake a ce to shikenan a kawo kudi hasana ne duk abin da ne yake kyakkyawa hasana ne so kake Allah ya kare ka daga wani sharri shi ma hasana ne to saboda haka ka samu ayoyi kuma abin sha'awa duk malamai suna cewa babu ƙwarewa da fasaha da ta kai addu'a ƙur'ani ko hadisi wannan fazantan Allah ne subhanahu wata'ala wannan kuma zance ne na ma'aiki alayhi salam wanda ya fi kowa fasaha saboda haka addu'o'in da ƙur'ani ya kunsa ko hadisi sun fi kaiwa matuƙa da kuma karbuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gaba da katar ya ba mu lafiya da zama lafiya. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.